الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار waɗanda suke jayayya cikin ayoyin Allah domin su ɓata su ba tare da wata hujja ba da ta zo musu laifin jayayyarsu ya munana a wurin Allah da wurin waɗanda suka yi imani da shi da mazaninsa kamar yadda Allah ya rufe zukatan waɗannan masu jayayya cikin ayoyinmu domin su ɓata su haka Allah yake rufe zuciyar duk mai yin girman kai ga gaskiya tare da jabberanci kuma ba zai taɓa shirya ga gaskiya ba kuma ba zai samu shirya zuwa ga alheri ba